Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم على محمد اللهم على Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye cikin koshin lafiya ga dai jirin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba ba na kuma sai mu shiga taska mu ta sauran shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali sa sai mu gabatar da shirin nan na afirka a yau wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kanin labarai sai mu yi ban kwana da ku da fatan za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran Iran ta gabatar da daftarin shawarwarin cire mata takunkumi ga bangarorin da ke tattaunawa a biyanna. majalisar ɗankin nuna da ƙungiyar tarayyar afirka sun ji takaicin nuna wa ƙasashen afirka wariya bayan bullar nau'in cutar corona na omicron mai yiwuwa cinikin makamai ya mamaye ziyarar shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a ƙasashen larabawan yankin golf don zuga jerin labaran kamar yadda za su zo muku iran ta baiwa ɓangarorin da suka kulla yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta da sha 2015 daftarin takardar da suka yi bayani dalla-dalla kan shawarwari da matsayar kasar kan cire mata takunkuman da amurka ta kakaba mata daftarin ya kunshi jerin matakan nukiliyar da tehran da ta dauka a matsayin mai da martani kan ficewar amurka daga yarjejeniyar da yake zantawa da wakilin tashar talabijin ta press tv mallakin iran a babban birnin kasar austria ranar alhamis mai jagorantar tawagar iran a tattaunawar ali bakari kani ya ce an mika wasu daftari guda biyu da aka kammala ga bangarorin na p4 plus da suka hada da faransa burtaniya jamus da kuma rasha da china ya kara da cewa abubuwan da ke cikin daftarin sun hada da dukkan shawarwari da kuma matsayin tawagar ta iran kuma a cewarsa yanzu iran na dakon jin ta bakin bangarorin a ranar litinin ne aka koma bakin tattaunawar ta na da zumar farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 wacce amurka ta fice a ciki a shekarar 2018 tare da labtawa iran jerin takunkumai iran ta ce cire mata jerin takunkuman shine abin da ta dukufa kan shi a yayin tattaunawar da aka shiga kwana na hudu a vienna majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka sun yi allah wadai da wariyar da aka nuna wasu ƙasashen afirka bayan sanar da bullar sabon nau'in cutar corona na omicron a afirka ta kudu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa afirka na fuskantar kalubale guda biyu a cikin wannan yanayi na annobar corona ga rashin samun wadataccen rigakafin cutar ga kuma matakan hana tafiye-tafiye da aka akaba mata wanda zai haifar mata da nakaso a fannin tattalin arziki haka ma shi ma shugaban kwamitin kungiyar tarayyar afirka musa fake muhammad ya yi tar da lamarin duba da cewa an gano kwayoyin cutar a wasu kasashen turai tuma kafin afirka ta kudu ta sanar da gano ta ya kara da cewa irin matakan da aka ɗauka kan afirka sun zo a daidai lokacin bukukuwan kirsimeti wanda kuma hakan babban koma baya ne ga tattalin arzikin kasashen na afirka bangarorin sun bayyana hakan ne yayin ziyarar da shugaban kwamitin na kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad ya kai wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya jamhuriyar nijar ta karbi shugabancin karba-karba na wannan wata na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya manyan batutuwan da nijar ta sanya a ajandar shugabancin da za ta jagoranta a wannan watan na disamba sun hada da yaƙi da ta'addanci sauyin yanayi a don haka ne kasar za ta shirya wani taron muhawara a ranar tara ga watan nan kan tabbatar da zaman lafiya da tsaron ƙasa da kasa kamar da wakilin dindindin na kasar malam abdu abari ya sanar yayin taron manema labarai shugaban ƙasar bazin muhammad ne zai jagoranci taron tare da halartar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da kuma shugaban kwamitin zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka inda ake sa ran kasashen duniya za su tattauna hanyoyin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da kuma shimfiɗar zaman lafiya mai ɗorewa a duniya da kuma yaƙi da canjin yanayi a ɗaya ɓangaren kuma nijar ta yi fatan tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka fara a vienna za ta haifar da ɗa mai ido to ana fashin waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban kasar faransa emmanuel macron zai fara wata ziyara a kasashen larabawan yankin golf a wannan juma'ar ziyarar za ta fara kai shi ne a haɗaɗɗiyar daular larabawa kafin daga bisani ya isa qatar sai kuma saudiya inda zai karkare rangadin nasa a haɗaɗɗiyar daular larabawa macron zai sanya hannu kan yarjinoyi da dama da kasashen biyu suka cimma a wani bayani da mujallar challenge ta fitar a watan nuwamba ta ce akwai yiwuwar faransa ta kulla yarjejeniyar ciniki ta sayarwa da haɗaɗɗiyar daular larabawa jiragen yaƙi kiran rafal kimanin talatin zuwa sittin faransa wadda ita ce ta uku wajen sayar da makamai ga kasashen duniya na kallon saudiya da haɗaɗɗe da larabawa a matsayin amannanta da ke yi mata biyayya a yankin gabas ta tsakiya kafin hakan dai ƙungiyoyin ƙare haƙƙin ɗan adam sun shafe tsawon lokaci suna zargin faransa da hannu wajen aikata laifukan yaƙi a yemen wasu bayanan sirri da aka bankaɗo a can baya sun nuna cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya na amfani da makaman da suka saya daga faransa wajen kai hare-hare a kasar yemen lamarin da ya jefa kasar cikin bala'i mafi muni a cewar majalisar ɗinkin duniya to a ɗaya bangaren kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan tamanin ne za su buƙaci tallafin jin kai na gaggawa a shekarar 2022 mai zuwa tuna dai majalisar ɗinkin duniyar ta yi kira ga kasashen duniya da su haɗa mata dala biliyan 41 domin ta gudanar da ayyukan na jin kai a baɗi waɗannan alƙaluman sun kasance mafi ƙololuwa na mutanen da ke buƙatar tallafi a duniya saboda ba a taɓa neman irin wannan kuɗin mai yawa ba domin tafiyar da ayyukan jin ƙai rikici a ƙasashe irin su yemen da syria da habasha da kuma matsalar sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da suka ta'azzara lamarin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh Tuwa gashe da son barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 rundunar sojojin haya a ƙasar da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahoton ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa an samu raguwar keta hurumin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na hana shigar da makamai cikin ƙasar libya a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2020 duk da cewa akwai sojojin haya a cikin ƙasar waɗanda zamansu a libya ke matsayin babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasar har ila yau a cikin rahoton kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido kan ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na hana shigar da makamai cikin ƙasar libya ya jaddada cewar tabbas dambaruwar siyasar libya ta hanyar amfani da makamai ta ragu gaya a wata sabuwa kuma kwararrun majalisar ɗinkin duniya a wani rahoton sirri da suka aike wa mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun fayyace cewar matakin da wasu ƙasashe mambobi a kwamitin tsaron ke ɗauka da sunan ci gaba gaba da samar da kayayyakin jin kai cikin libya yana daga cikin hanyoyin da suke janyo cikas ga shirin hana shigar da makamai cikin ƙasar ta libya wannan sabon rahoto ya kunshi ayyukan ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ne daga watan janairun wannan shekara zuwa watan nuwamban da ya gabata kuma ƙwararrun sun samu ziyartar ƙasar libya har sau biyu sannan sun samu damar ziyarar garin bengazi tungar janaral halifa haftar mai ritaya tun ziyararsu ta farko zuwa garin a shekara ta 2017 kamar yadda tawagar kwararrun ta ziyarci kasashen faransa italiya spain switzerland da kuma tunisia duk da kan batun matsalar kasar ta libya har ila yau tawagar kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido kan ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na hana shigar da makamai cikin ƙasar libya ta jaddada wajabcin ficewar sojojin haya daga cikin ƙasar libya kuma ƙasar amurka ta bayyana azamarta na taimakawa shirin tabbas a halin yanzu an tsayar da lokacin gudanar da zaɓuka a ƙasar libya a ranar 24 ga watan disamba a matsayin babban mataki ga shirin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rikici a ƙasar ta libya da suka samu samo asali tun bayan kawar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 ta hanyar kawancen kasashen faransa amurka da kungiyar tsaro ta nato sannan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin kakaba takunkumi kan ƙasar ta libya na hana sayan makamai da sayar mata sannan ƙasar ta dare gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci biyu ɗaya a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar ta gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince amince da ita sannan gwamnatin birnin tabaruk da ke shiyar gabashin kasar da janaral halifa haftar ke jagorantar tsofin sojojin kasar masana sun jinjina wa gwamnatin amurka ta shugaba joe biden dangane da matakin da ta ɗauka na jaddada wajabcin gudanar da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na ganin an warware rikicin ƙasar libya musamman jaddada batun ficewar sojojin haya daga cikin ƙasar masana sun ƙara da cewa matsayin sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ya yi hannun riga nesa ba kusa ba da tsohuwar gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin donald trump da ya amince da tsoma bakin turkiya a harkokin siyasar libya libya sakamakon haka mahukuntan turkiya suka ɗauki matakin tura dubban sojojin haya kuma 'yan ta'adda da suke yakar gwamnatin siriya zuwa ƙasar ta libya tun a farkon shekarar da ta gabata ta 2020 inda sojojin hayar suka haɗe da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mamaye da birnin tripoli fadar mulkin ƙasar tare da samun cikakken goyon bayan tsohon firaministan libya fayyaz sarraj inda har gwamnatin firaminista fayyaz sarraj take biyan su albashi kamar yadda bangaren sojojin haya da suke goyon bayan general halifa haftar kafar watsa labaran kasar amurka ta bloomberg bisa dogaro da wani rahoton sirri da ya samo asali daga bangaren majalisar ɗinkin duniya ta watsa rahoton cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana amfani da hanyoyin sirri wajen aikewa da makamai ga general halifa haftar jagoran tsoffin sojojin kasar libya da ke ƙarƙashin gwamnatin libya mai matsuguni a yankin gabashin kasar domin yakar gwamnatin haɗin kan kasar libya ƙarƙashin prime minister fayyaz sarraj mai samun goyon bayan ƙasashen duniya lamarin da ke matsayin kare dokar takunkumin hana shigar da makamai zuwa cikin kasar libya da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba kan kasar tuni jakadan kasar amurka a kasar libya richard nolan ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ana buƙatar ficewan dukkanin ɓangarorin ƙasashen waje daga cikin ƙasar libya domin mutunta shugabancin ƙasar tare da hanzarta kawo ƙarshen tsuma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya richard nolan ya ƙara da cewa cin mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a libya ita ce tushen samun duk wani ci gaba a harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaron ƙasar ta libya kamar yadda mataimakiyar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie torko williams a jawabinta a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar libya da aka rattaba hannu a kanta a birnin geneva tun a watan oktoban shekarar da ta gabata tana nan tana ci gaba da aiki kuma kwamitin tawagar sojojin haɗin gwiwa yana nan yana ci gaba da aikinsa domin ganin an yi aiki aiki da yarjejeniyar musamman ta hanyar ganin an fitar da dukkanin sojojin haya daga kasar ta libya kamar yadda jawabinta a zaman taron musayar ra'ayin kasashen duniya kan batun tattaunawar siyasar kasar libya tun a watan disamban shekarar da ta gabata ta 2020 stephanie turko williams mataimakiyar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar libya ta bayyana cewa akwai sansanonin soji goma na sojojin kasashen waje a cikin libya kuma akwai sojojin haya kimanin dubu ashirin a cikin kasar ta libya tana mai faita cewar samun wannan adadi mai yawa na sojojin kasashen waje a cikin libya yana daga cikin mummunan matakan keta hurumin kasar ta libya kuma dalili ne na bullar fagen shigo da tarin makamai cikin kasar alhali kasar ba ta bukatar shigo da makamai musamman domin ruruta wutan yaƙi a cikinta a rahoton baya-bayan nan da tawagar majalisar ɗinkin duniya ta fitar a wannan mako ta sanar da cewar an cimma ingantacciyar yarjejeniya kan hanyar sadarwa ta haɗin kai don ganin an fitar da dukkanin sojojin haya na ƙasashen waje daga ƙasar libya kamar yadda sanarwar ta tawagar ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa kwamitin soji na 5 plus 5 ya amince ta da wakilan kasashen chadi niger da sudan don samar da ingantacciyar hanyar sadarwa ta haɗin gwiwa don samun damar fitar da sojojin haya daga ƙasar libya a nashi bangaren wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ƙasar libya jean kobis ya yaba da ƙoƙarin kwamitin haɗin gwiwan soji yana mai bayyana sakamakon taron kwamitin a matsayin muhimmiyar nasara da za ta ba da damar ɗaukan matakai masu amfani wajen ganin an cimma nasarar ficewar dukkanin sojojin haya daga kasar libya hakanan jane kobis ya jaddada cewa yana farin cikin ganin wannan ci gaba da kasashen libya chadi niger da sudan suka samu na samar da maslaha a tsakaninsu da za ta kawo zaman lafiya da tsaro gami da bunƙasa harkokin tattalin arziki da zamantakewa da kuma taimakekeniya tsakanin kasashen yankin jane corbis wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya ya ƙara da cewa wannan haɗin kai da aka samu tsakanin ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar libya zai amfanar da al'ummar libya tare da karfafa ta a fagen gudanar da zaɓuka na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga wannan wata na disamba a nashi bangaren general halifa haftar mai ritaya da ke jagorantar tsoffin sojojin libya karkashin tsohuwar gwamnatin libya mai matsuguni a tabrok da ke gabashin kasar ta libya kuma memba a kwamitin haɗin gwiwa na 5 plus 5 ya sanar da shirin korar sojojin haya 'yan kasashen waje 300 daga yankunan da ke karkashin ikonsa a matsayin karfafa shirin zaman taron kasar faransa kwana guda gabanin taron kan matsalar rikicin kasar ta libya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 don kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da na Siraji Haruna wanda ka sani da Littora da magaram jamhuriyar Nijar dangance da ra'ayina na na yau dangance da ƙasa ta Nijar ko in ce shugaban ƙasa sabon shugaban ƙasa Bazu Muhammad da ya haukar ga mulki cikin 'yan watannin nan barkatai ga sunan yana so ya abin kirki amma waɗansu abubuwa sun hana shi kamar irin su turawa su Muhammad Isu suna shiga cikin irin wannan kurmi da ba nasu ba a wannan ba daidai ba ne ba su bar shi aiki ba Allah ne yana so ya aiki amma kuma an hana shi to gaskiya bai kamata ba irin wannan dan Allah turawa daga Muhammad Isu ku sha mai lahiya wannan mutumin yayi aikin shi yanda yake so saboda jama'a ta so shi to suna Nasra da Haruna wanda kasan lalle turawa da da Kudin Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon muryar musulunci na boh na kasar iran da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis nigeria to yau ina son ne ku bani dama domin in kare kira ga gwamnatin ƙasa ta najeriya kamata ya 'yan majalisu da kuma shi musamman shugaban kasa wannan manufofi su yi watsi da ita na janye tallafin man fetur duba da irin yadda talaka ke shan wahala a halin yanzu cikin wai akwai tallafin man fetur to ina ta ga an jaye shi kaga baka san iyakar waɗanda za su rasa rayukansu ba a sanadiyar matsalar tsadar rayuwa da kuma matsalolin da ake fama da su a cikin kasa kaga idan aka yi wannan abin kaga boko haram su kasa mutane kuma a tunan yan kidnapping su kashe mutane a kyan kuma matsalar yunwa da fatara da talauci ta kashe mutane kaga abin ya zan bugu da daga da fatar allah ubangiji ya mana sauki rayuwa a nan na gode kwarai ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gan kebistan najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na radio Hausa BOS da ke birnin Tehran. Mai magana a isu ne maɗaɗai da magarin jamhuriyar Nijan na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama in jajanta wa al'ummar jihar Kano wanda jirgin kas jirgin ruwa ya juya da su musamman ma al'ummar bagwai muna jajanta musu ga wanda suka rasa rayukansu allah ya ji kansu da rahama kuma allah ya sa kwanciya huta kuma muna jajanta iyayensu da ma na kusa da su allah ya ji kansu allah ba su haƙuri kuma muna kira da gwamnatin jihar kano kamar da ta alkawari za ta ba su wasu basu na lokacin da kahin a gyara musu hanya to gaskiya wannan mataki abu ne mai kyau kuma ta taimaka musu da kayayyakin abinci domin yawan da aka ce wannan hadari ya sami su hakika suna cikin damuwa na gode biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamfuri mijan na kira ku daga nan birnin yamma na jamfuri nijar ku ta shi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ni ne na naku Hassan Talba George Fataskum. Ina so ne amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar Yobe His Excellency Governor of Yobe State Honorable Alhaji Mai malabuli a bisa kokarin sa da jajircewar ya saya ɗebi 'ya'yan talakawa ya kai su karatu kasar waje wasu za su karanto mana doctor engineers da sauransu. Wannan gwamna ya yi kokari da jajircewa tarihin jihar Yobe mun taɓa gani irin wannan ba. Mu al'ummar jihar yobe muna masa addu'a da fatan alheri allah ya taimake shi kuma allah ya bashi nasara akan karagar mulki daga mai sauraron ku hassan talba george fataskum daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya to ina muku fatan alheri masha allah lokaci dangance da sojojin faransa da suka ratso kasanmu ka ta'adi kuma aka kyale su kuma aka gamu da yan kasa sojoji yan kasa aka aka mu aka kyale su kaga sun ratso kasar suka aka koro su daga burkina wallahi aka yi zanga-zanga komi ba a yi ba suka mutanen suka tarsa suka koro su amma mu na ratsa ci za za su yi su wuce ma muka ce aka ce ba sun wuce ma su wata hanya to shine ma kaga har suka bude wuta da kan yan masu zanga-zanga kaga haka bai dace ba to mu gaskiya Nijar shugabannin mu gaskiya ba sa son talakansu ne ba sa son talakansu tunda akan dan abu kaɗan sai a kashe jama'a ba tare da hakkinsu ba to ina muku fata alheri mu dai lokacin mu kenan kuma Allah kiyaye gaba Allah kara kiyayewa daga majijirgi ne garin Tiraguwa. To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu saurare barka da haka har ila yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion BOH hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu cika wani sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadis center for salam propagation da ke birnin kanan dabo a kasar nigeria inda zai tashi kan yadda za a yi amfani da hanyar koyi don tarbiyyar yara allah shiga ta malam bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad bayan abinda da muka gabatar muku na salon tarbiyya ta hanyar tausasawa da nuna ƙauna tare da daidaitawa babu takaitawa babu kuma wuce gona da iri akwai wasu hanyoyi na salo da usulobin tarbiyya daga cikinsu akwai hanyar koyi a aikace idan kuna tafiya da yaranka aka ga wani mai bara ko wani miskini abin tausayi ka ce allah sarki kaga wannan yaro ko kuma kaga wannan mutum allah yana son sa amma allah yana halittar mutane daban-daban abin da yake haƙƙi a kanmu shine mu taimaka musu yaran ka yaga ka ɗauko naira ashirin hamsin ɗari ka bayar yaga ka damu da halin mutane wayanda suke marasa shi yaga tausayawa ga al'umma da gare ka aikace ko ya ji ka yabi wasu mutane wanda suke wasu ayyuka na alheri ko ya ji ka soke wasu mutane wanda suke wani ayyuka mummuna amma fa kada ya ga wannan da gare ka da gare ka ya ga alherin da kake yabo kana yi Yaga sharrin da kake suka baka yi to yaro sai ya taso da yarinya cikin wannan yanayi za ga iyaye suna gulma amma idan yarinya ta sa musu baki sai su dangwale da ke kin fiye gulma da gumi kuke yi waya mata kuke yi akwai wani littafi game da kisa wani yaro a faransa wanda ya haɗa kai da abokansa su kidnafin ɗinsa su sace shi sannan su buga uban suna neman kuɗi mai yawa lokacin da abin ta bayyana babban abin da ya bada mamaki shine yaron wata rana ya ji babansa yana yabon wasu abubuwa da wasu 'yan fashi suka yi rana tsaka suka kwashe banki a matsayin jarunta so da haka sai ya ɗauka wannan jarunta ne ta iyayen ma jaruntar suna nufin ba suna nufin dole ta zama kyakkyawar jarunta ba amma shi abin da yaron ya fahimta kenan so da haka sai ya ga shi ma lallai jarunta ce yin hakan sai ya shirya da abokansa su masu yi jarunta wannan ya samu daga iyayensa da ya ji suna gwarzanta abin a matsayin jarunta kenan dole ne kowane uba da kowace uwa su zamanto salihai na gari domin wannan ne zai tasiri ga ɗan wasu munanan halayen ta jini da gado da aka yi ake ba da su sanin tarbiyya ta gari za ta iya kashe kaifin abin da rage kaifinsa amma idan aka yi rashin sa'a ga iyaye ba su da tarbiyya jininsu ya gurɓata da lalacewa nan sun riga sun ƙura mummunan sakamakon halaye munana cikin 'ya'yansu sannan sun ba su abinci sun sha sun ba su a ruwa sun sha sun tufatar da su daga wannan rashin tarbiyya tasu shi kenan gida ya tarwatse ya gama lalacewa idan ba a nisantar da yaro daga nan ba an ba shi yanayi mai kyau za a samu mummunan hali shi yasa ma idan aka rabu miji da mata babban abin da za a fara duba wane ne in ya rike su zai iya ba su tarbiyya ta gari zai iya kula da lafiyarsu zai iya kula da iliminsu tarbiyya asasi ne sosai ba su ilimi da ba su abinci da kula da lafiyarsu ba tare da kula da tarbiyyarsu ba rushewa ce baki ɗaya domin tarbiyya ita ce ma babban asasi idan ka ba mutum ilimi ka ba shi abinci ka ba shi magani ba ka ba shi tarbiyya ba ka kashe ruhinsa ka gina jikinsa sai zamanto kamar irin shukan nan ce wacce take fitowa ta kore shar amma ba ta yin 'ya'ya saboda ta fito ne daga kwayar kashin jaki don haka duk sanda aka raba da iyaye babban asasi kenan kafin a zo matsalar shekaru kafin a zo matsalar nan ta cewa shekara kaza waye zai rene shekara kaza waye zai rene shi ba ma wannan ba ko da iyaye miji da mata ba su rabu ba dole ne a duba wannan wace tarbiyya take ba su idan ba ta da tarbiyya ta gari tana da mummunar tarbiyya to ana iya ɗaukar su a danka matar da ba ta ba su tarbiyya ta gari a kula da su domin su taso mutane a cikin al'umma su ba dabbobi ba. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a sanar da yaro yadda zai rika daukan nauyin kansa. Salo na biyu sanya wa yaro jin cewa yana da nauyi sosai da ya hau kansa game da al'umma din ya ringa jin shi ma dole ya ba gudunmuwa ya ji cewa yana da karfin ɗaukan mataki wannan yana iya yiwa ne idan iyayen sun tarbiyyantar da shi akan hakan sun mai da shi abokin zama abokin tarayya domin suna mishi hanya makaranta tana da nata babban matakin da ya kamata ta ɗauka makaranta ne ya zama tilas akan makaranta ta samar da yanayin da za ta karfafi hankalin yaro da tunaninsa ya taso yana jin cewa ashe yana da nauyi game da al'ummarsa da wannan ne yaro zai taso mai cikakken hankali mai tunani mai kishin al'umma mai son taimaka mata ta yadda da zai zama wani abu wata rana za a ga wannan ya bayyana a fili tattaunawa da auna hankalin yara muhimmi ne a cikin wannan matsala makarantu sun zamanto wuri ne da suke son ba da ilimi da horo mai tsanani amma asasin tarbiyya fa yana da kyau a kula da shi domin shi shine asasi me amfanin ilimi ba tarbiyya me amfanin ya san istilahohin ilimi amma ya taso mara imani baya jin wannan na sa a kansa baya tausaya kowa a cikin al'umma me amfanin irin wannan mutumin an fitar da shi daga makaranta an ba shi kwali cewa ya yi karatu ya zama injiniya ko ya zama farfesa ko ya zama kaza me sa wannan shi guba ne kawai da yake kashe ɗaiɗaikun 'ya'yan al'umma ya kuma rusa ta gaba ɗaya sai yasa yana da muhimmanci kafin yaro ya kai matakin wayancin shekaru bakwai bakwai guda uku ya riga ya yi nisa wajen iya ɗaukan mataki da ma ba da shawara domin ruwaya abin da ta nuni shine daga shekara goma sha hudu zuwa ashirin da ɗaya ya riga ya zama waziri da yake ba da shawara kyakkyawa kuma yake ɗaukar nauyin gudanarwa a gida da kasuwa da ko'ina tsarin makarantunmu an tsara su ne domin su rushe iradar yaro musamman ma makarantun kwana da suke da wani tsari na seniority a nan ne yaro ake ƙeƙasantar da zuciyarsa kafin ya fito ya zamanto baya tausayin kowa saboda rashin imani da aka nuna masa malaman da masu kula da makarantu ba sa jin yaran 'ya'yansu ne don haka duk abin da ake wa yaro ba ruwansu sannan idan yaro ya kai musu kuka maimakon su ɗau mataki mai tsanani sai a bar shi da waɗanda suke zaluntarsa su gaba da zaluntarsa sai matsala ta yi tsanani sosai sai ta yi kamari sai yaro ya taso yana jin al'umma hatta a makaranta ba ta tausayinsa sai ya taso shi ma mara tausayi sai ya taso mai kasasshiyar zuciya ko kuma ya taso mai karancin hankali da tunani saboda ya saba ana wulakanta shi yana jin shi wulakantacce ne ba komai ba wannan kun babban bala'i ne da mummunan sakamako ga ƙasar da yake rayuwa domin duk sanda ya zamanto ya samu wani matsayi zai huce haushinsa zai ki al'umma ɗin, zuciyarsa za ta ke kashe a kanta ba wasa ba ne da muka ga mafi yawancin shugabanni a ƙasashen afirka komai kankanta shugabancinsu suna da ƙarancin tausayi ga 'yan al'ummarsu saboda ba su da wata tarbiyya sai ta kyara da duka da tsanantawa da azabtarwa da zaluntarsu sannan ba wanda zai musu adalci waɗannan abubuwan su ne rushe iradar yaro da rushe sikarsa da dogaransa da al'ummarsa da yake ganin ba masa komai ba sai azabtarwa wannan shi ne sakamakon da yake samuwa idan yaron da aka jefar da shi a titi ba shi da komai sai barace-barace da tsananin talauci da wahala suka ba bai shi da yunwa da take illata shi a kullum shi ne sakamakon da za a samu idan yau aka ce irinsa ya riƙe al'umma domin fansa zai ɗauka ƙeƙashewar zuciya za ta same shi game da society ɗinsa so da haka salo na tarbiyya muhimmi ne sosai a cikin kowace al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insight raro ga shirya allama ya fara sakar jiki da yin bayani dalla-dalla kan hanyoyin tarbiyyar yara to amma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada sata for propagation da ke birnin kanan dabo a nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a maimakon rediyon boh da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni alkunyar da shirin na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tun sai shirin da zamu karkare da shi wato shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da bisa ga al'ada yakan taɓa muku wasu daga cikin mahimman lamura da suka faru a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai haska fitilarsa ne kan sabon nau'in nan na cutar corona wanda hukumar lafiya ta duniya ta raɗa wa suna Omicron bayan sanar da bullarsa a hukumance a Afirka ta kudu. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tomarila a ƙarshen makon da ya gabata ne aka bayyana bullar sabon nau'in cutar corona na omicron a Afirka ta kudu abin da ya sa wasu ƙasashe ɗaukar matakin hana tafiye-tafiye zuwa ƙasashen da ke kudancin Afirka duk da cewa har yanzu ba a san takamaimai mai sabon nau'in cutar ya zo da shi ba amma hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa sabon nau'in na omicron zai iya haifar da matsaloli a yankuna daban-daban na duniya hukumar ta who ta tsoro alhakin bular sabon nau'in cutar akan rashin daidaito wajen rarraba allurar kafi inda kasashe masu arziki suka yi wa kasashe matalauta fintinkau wajen yi wa jama'ar su rigakafin to domin tattauna wannan batun shirin na afirka a yau ya gaito mana da rikta bukar girema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda kuma na fara da tambayarsa kan ko mai su masana sha'anin kiwon lafiya suka sani kawo yanzu game da sabon nau'in cutar ta corona na omicron. a wannan sabon yanayi ko launi na corona da aka gano a an samo shi ne sabuwar gaskiya a mutane da kasar afirka kuma za mu ce lallai 'yan south africa sun yi kokari suna da sun yi himma na gano sabon wannan ciwo a kwayar cuta ta covid-19 da ake kira micron amma har yanzu dai an san an same su a kasashe kaɗan ba a san menene ainihin illarsa ba ba san abubuwa da yawa a kansa ba sai dai hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sa ta a fanni ko rukuni na cutan da ya kamata kowa ya kula ya zama ana kiran shi virus of concern ya zama cewa a san cewa wannan ta zo sabuwa kuma zai yiwu mai illa ce amma ba san abubuwa da yawa a kanta ba tukuna har yanzu. Dokta menene ya sa shi wannan sabon nau'in ya fi yaduwa fiye da sauran waɗanda aka gani a baya? Ba wai an ce har yanzu ba a ce ba a tabbatar da cewa yaduwansa ya fi ana tunanin cewa yaduwan wannan micro din zai fi kamar sauran su delta amma har yanzu a kimiyyance fa har yanzu a kimiyyance ba a tabbatar da cewa yaduwansa zai fi ko kuma ya fi kamar wa'anda aka gano daga baya-bayan nan kamar delta a yanayin delta na covid-19 ba ana ashashin cewa mai yiwa yaduwarsa zai fi na wannan covid-19 da already muke tare da shi Ah, to dokta sanar da samun shi wannan sabon nau'in na cutar corona ke da wuya sai tuni kasashe kowanne ya ɗauki irin matakansa wasu suka hana tafiye-tafiye zuwa kasashen da aka bayyana cewa an gano wannan nau'in ko kuma makwabtansu shin a sha'anin kiwon lafiya ya za a kalli wannan batun ne To, uh, wannan batun mutane su ɗauki a uh, matsayi na hana shiga da fite ko kuma a hana mutane zuwa a kasashensu musamman mutane suka taso da gun da aka samu wannan launi na covid-19 micro din eh to zai jawo kashaniya saboda dai who din ta ce eh wannan cuta ne da ya kamata za ta yi iya illa to ba a san komai a kanta ba mutane kuma dole ne tunda an ga yadda wannan covid ta shigo inda ta addabi mutane to sai kowa ya tsorata sai su ce to shi kenan tunda ba a san kanta ba ma kafin mutane su shigo mana ƙasa ya kamata a dakatar amma mu a kimiyyance muke ga an yi hanzarin hana mutane shiga da fita don saboda korona nan akwai ta kuma ba a ce ta ƙare gaba ɗaya ba kuma akwai matakai da yawa na wanda ba sai an ba da magani ba matakai ne za a ya kamata a ce to duk wanda ya fito daga ƙasa kaza a mishi gwaji a'a yayi yi wanke-wanken hannu a'a ko kuma a killace shi zuwa kwana kaɗan don sai an tabbatar komai lafiya kafin ya shiga cikin jama'a wannan ma ya isa ba amma a cika ba sai an ce mutum gaba ɗaya kare ya tafiya ba ko kare ya je nan da nan ba. dakta akwai masu cewa abinda afirka ta kudu ta yi na sanar da duniya game da shi sabon nau'in na corona shine abin da ya dace amma yadda kuma aka mayar mata da martani ta hanyar kyamatar ta da haramta tafiye-tafiye zuwa kasar zai iya zamewa cewa ko gaba wata kasa idan ta gano irin wani nau'i haka ba za ta sanar da duniya ba saboda kada a kyamace ta shin ya ku masana sha'anin kiwon lafiya kuke kallon wannan al'amari ne gaskiya abin da south africa suka yi sun yi a kokari sosai kuma abin a yaba musu ne kafin a ce za a kallace south africa ko kuma kafin a ce mutane daga south africa ba su shiga wani kasashe ba sai an gama bincike a'a nan da aka gano suna da shin nan an bincika su yaya yanayin su suke yaya cutar take a jikinsu tana da illa fiye da waɗanda covid da da suka kama kafin a ce za a kili kawai abin da ya kamata a yi ba za a ce ba za su shiga kasashe ba a'a sai a ce to duk wanda ya zo daga south africa za a yi mishi test kaza a'a za a je shi fa yi kwana kaza a mishi wayannan gwaje-gwajen kafin ya shiga cuɗanya da mutane amma abin da aka musu gaskiya an nuna musu ware ne zan ce kuma ka duba ba ma ware ba lokacin da ake raba wannan allurar rigakafin guda nawa aka turo ma afirka guda nawa south africa ta samu su waye suka fi moriya a alluran rigakafi amma kuma dan su sun yi namijin kokari sun kano cutan sai a ce to shikenan mu bari mu tura muku alluran rigakafi tunda kun gano mana kun taimaka taimaka duniya masu kai da suka fitar da shi da wuri suka ce ga wannan launin ciwon da aka samu a south africa sun taimaka a duniya ne ya kamata ne a bi bayan su a goya musu baya da da karfafa su ba a nuna musu saniyan ware a ce ka shiga kasashe ba za su shiga kasashe amma sai ku ce to ku zo da test kaza Dakta hukumar lafiya ta duniya ta buƙaci kasashen duniya da su kwantar da hankalinsu su kuma ɗauki matakai masu ma'ana. Eh, shin waɗanne irin matakai ne za a ɗauka a daidai irin wannan lokaci ko kuma wannan hali da ake ciki haka? Um, matakai da za a ɗauka shine matakin ba su wuce wanda ake ɗauka a yanzu ba game ga COVID-19. Shine matakan nan da duka aka sani. a mutane kafin ka shiga ƙasa da ƙasa a tabbatar an maka rigakafi ko kuma a tabbatar baka da wannan cutar an maka gwaji na pcr kafin ka shiga ƙasa kuma ya zama na wannan gwajin bai wuce kwana biyu uku ba kafin ka tafi a wasu ƙasashe suka ci gaba da in ka shigo ƙasar za a sake killace ka wayansu su ce kwana bakwai wayansu su ce kwana goma sha hudu sai an maka test sau biyu a tabbatar baka da shi kafin ka shiga sai kuma duka sauran wanda muka sani wanda ba na bada magani ba ka daina shiga a daina shiga cikin taro in ka shiga cikin taro ya zama dole ka sa wannan takunkumin da wanke hannu kuma da ba da tazaran kamar mita guda tsakanin mutum da mutum wayannan abubuwan dama a riga an san su su ne kawai matakan yanzu da ya kamata a kara tsananta su su kenan kawai in ba haka ba har yanzu ba a tabbatar da wannan cutar a'a ita micron ɗin nan za ta fi don wanda muke da shi wajen halaka mutane ko tsaurin ciwon ta zai fi don an gano cewa waɗanda suka kamu da wannan makro ɗin har yanzu ba tabbatar cewa sun fi kwanciya a asibiti ko sun kwanta a asibiti ba sa tashi ko kuma a sun fi warkewa da wuri har yanzu ba gano ba har yanzu ana bincike so matsatsen taron da za a abubuwan da za a ɗauka don kare mutane wannan dai ayyukan da duka aka sani ake yi da shi ne za a ƙara jaddada shi to dakta game da batun rigakafin cutar corona an yi allura ta farko an yi ta biyu yanzu ana maganar ta uku eh, jama'a sun fara kosawa game da wannan al'amari sun fara maganin cewa ba shi da wani tasiri shin menene abin yi ne a yanzu Um, batun alluran uh, corona ya kamata a uh, duniya ta sani jama'a su sani cewa ita alluran corona kamar allura daga kafi na, na murane a uh, kasashe da dama kasashen da suka ci gaba dama suna ba da ana kiran shi flu vaccine kaman mura da ake fama da ita to haka ita ma wannan mura koronan take a ko amma su kuma ba za a yi allura guda ɗaya a ce shekara shekaru ana yi ba almost kowane shekara biyu ƙasashen da suke da wannan allura na mura kowane shekara biyu canja ta ake yi kuma shi da muka gani yanzu a corona ba a je ko ina ba ta canja an ce ta dawo kaza an ce an samo delta yanzu an ce an samo micron to haka ita ma alluran take wanda ake kawo wannan aka yi yanzu yanzu nan ba a tabbatar yanzu haka alluran nan da take an ce dai tana amfani ga wanda suka kamu da delta to amma kuma ma ga wani makuron kuma ba a je ko ina ba ya fito so ba za mu gaji da karban alluran ba su ma kuma ba za su gaji da yin bincike su nemo alluran da ya dace ga kowanne da ya fito ba to kaga yanzu dole dole ne za a koma ne a ɗauki wannan sabon makuran ɗin kuma a nemo wannan alluran da ya fito nan da aka yi wa mutane shi ma zai iya kariya ma wanda suka kamu da makuron ko kuma sai an sake mishi nashi alluran rigakafi so an shiga wani yanayi ne yanzu kamar yadda tun dama ake da yanayin a flu vaccine na mura da ake yi dama a kasashen da suka ci gaba ba a yin allura ta wuce shekara biyu uku dama kowane shekara na biyu sai an canja kuma yadda ake canjawa shine za a gano da yake shi daman covid-19 din da su flu da wannan nan mura din da yake kowane wata kaɗan canjawa suke yi to sun sai sun tattara bayanai su ga shekara ɗaya da rabi da ya wuce wani irin viruses ne wani irin kalan barus na mura ne yake zagaye a duniya a tattara na can a tattara nan sai a zakulo a ce to wannan shi ya fi yawa to sai a yi allura against wanda ya fi yawa din to shi ma haka ne yanzu kamar covid da ya zo dole ne a gano wanne ne yake yawo a duniya don sai a yi mishi allura sa amma ba za a yi allura guda ɗaya a ce za ta yi wa kowa da kowa ba abin da ake ciki kenan yanzu a duniya to duk daga karshe ga shi dai wannan sabon nau'in ya yaduwa kusan dukkan nahiyoyi na duniya eh wani kira ne ake da shi ga gwamnatoci musamman na kasashen mu na afirka a daidai wannan lokaci su ma jama'a ko akwai kiran da za a yi musu a shawara da za a ba wa mu na afirka shine a dage kamar yadda south africa ta yi ba za mu gaji ba a dage kowace ƙasa ta dage ta ringa gwajin nan ta ringa gwajin nan a ringa gwada mutane kuma a wayarwa da kan jama'a a ce cewa eh lalle wannan alluran da ya fito din yana amfani ga jama'a so a karfafa gwiwar mutane su karbi allura din in kasashe suka yi haka za su taimaka to amma alluran za a bawa kasashen dole kasashen nan su fita su gaya wa duniya kamar inda ake ba ko ina alluran rigakafin da mu ma dole a bamu in ana so a zauna lafiya ba sai an ce an gano wata cuta a ƙasa kaza a ce a killace ta ba ba haka ake yi ba inda ake raba alluran nan ko ina a duniya haka mu ma afirka dole shugaban mu na afirka su dage dole sai an ba bamu wannan alluran kuma dole a bamu wani yanayin kamar da sa afirka suke da shi suke da kwarewa na gano wannan cutar duk kasashen afirka su ma dole su dage a ringa gwajin nan in an gano ta da wuri a san an gano ta da wuri a samu mana magunguna a samu mana allura a yi gwajin nan da yawa su kuma jama'a dole ne mu dage wannan kariyar da aka ce mu yi ba sai mun sha magani ba mun yi allura ma dole mu ringa wannan kariyar da aka ce mu wanke hannu in za ka shiga taro ka tabbatar ka sa takunkumi ka tabbatar kana wanke hannu a tabbatar ka shiga taro ba mai yawa ba ka tabbatar ka shiga taro akwai abin da ake kira social distancing kana dan kare kanka wanke hannayen nan da ya kamata ya zama mana kullum shi muke yi kuma ya zama ko da za a taro ne ya zama dole akwai gun da iska yake shiga da fita kar a taro gun da babu iska muran nan muran nan ana yin ta an dade tun da aka yi tilbazin ana mura to amma yanzu yanayin muran da ya zo ba mu san wanda zai zo yau da gobe da shi ba so dole mutane su dinga kare kansu da wannan wanke hannu din da mutane mutane su daina shiga cikin taro da yawa in dole sai ka shiga taro da yawa sai ka sa wannan takunkumi a ringa wanke hannu to shi ne kawai abin da kuma jama'a za su dage da yi kar a gaji da yi har allah ya kama mana wakuta ga wannan abu. To jama'a masu saurare da kuma hakan ne shirin ne ya kammala sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni san barka da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya. to don ne ma kawo kashin shirin namu baki ɗaya amma da kima ɗan sauran da kaɗan za mu sake ta so muku daga cikin labaran da aka saurara hassan a gare ka iran ta baiwa bangarorin da suka kulla yarjejeniyar nukiliyar kasar ta 2015 daftarin takardar da suka yi bayani dalla-dalla kan shawarwari da matsayar kasar kan cire mata takunkuman da amurka ta kakaba mata daftarin ya kunshi jerin matakan nukiliyar da tehran da ta dauka a matsayin mai da martani kan ficewar amurka daga yarjejeniyar da yake zantawa da wakilin tashar talabijin ta press tv mallakin iran a babban birnin kasar austria ranar alhamis mai jagorantar tawagar iran na a tattaunawar ali bakari kani ya ce an mika wasu daftari guda biyu da aka kammala ga bangarorin na p 4 plus 1 da suka hada da faransa burtaniya jamus da kuma rasha da china ya kara da cewa abubuwan da ke cikin daftarin sun hada da dukkan shawarwari da kuma matsayin tawagar ta iran kuma a cewarsa yanzu iran na dakon jin ta bakin bangarorin a ranar litinin ne aka koma bakin tattaunawar ta biyanna da zumar farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 wacce amurka ta fice a ciki a shekarar 2018 tare da labtawa iran jerin takunkumai iran ta ce cire mata jerin takunkuman shine abin da ta dukufa a kan shi a yayin tattaunawar da aka shiga kwana na hudu a biyanna majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka sun yi allah wadai da wariyar da aka nuna wasu ƙasashen afirka bayan sanar da bullar sabon nau'in cutar corona na omicron a afirka ta kudu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa afirka na fuskantar kalubale guda biyu a cikin wannan yanayi na annobar corona ga rashin samun wadataccen rigakafin cutar ga kuma matakan hana tafiye-tafiye da aka akaba mata wanda zai haifar mata da nakaso a fannin tattalin arziki haka ma shi ma shugaban kwamitin kungiyar tarayyar afirka musa fake muhammad ya yi tar da lamarin duba da cewa an gano kwayoyin cutar a wasu kasashen turai tuma kafin afirka ta kudu ta sanar da gano ta ya kara da cewa irin matakan da aka ɗauka kan afirka sun zo a daidai lokacin bukukuwan kirismeti wanda kuma hakan babban koma baya ne ga tattalin arzikin kasashen na afirka bangarorin sun bayyana hakan ne yayin ziyarar da shugaban kwamitin na kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad ya kai wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya jamhuriyar nijar ta karbi shugabancin karba-karba na wannan wata na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya manyan batutuwan da nijar ta sanya a ajandar shugabancin da za ta jagoranta a wannan watan na disamba sun hada da yaƙi da ta'addanci sauyin yanayi a don haka ne kasar za ta shirya wani taron muhawara a ranar tara ga watan nan kan tabbatar da zaman lafiya da tsaron ƙasa da kasa kamar da wakilin dindindin na ƙasar malam abdu abari ya sanar yayin taron manema labarai shugaban kasar bazin muhammad ne zai jagoranci taron tare da halartar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da kuma shugaban kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar tarayyar afirka inda ake sa ran kasashen duniya za su tattauna hanyoyin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da kuma shimfiɗar zaman lafiya mai ɗorewa a duniya da kuma yaƙi da canjin yanayi a ɗaya ɓangaren kuma nijar ta yi fatan tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka fara a vienna za ta haifar da ɗa mai ido shugaban kasar faransa emmanuel macron zai fara wata ziyara a kasashen larabawan yankin golf a wannan juma'ar ziyarar za ta fara kai shi ne a haɗaɗɗiyar daular larabawa kafin daga bisani ya isa qatar sai kuma saudiya inda zai karkare gadin nasa to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa musamman san barka da ya fi sarakan labaran duniya da kuma ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya